Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'a Rabi'atu Kabirin ce ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar za ku ji cewa Australia ta ce za ta ci gaba da ba da tallafinta ga hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falasɗinawa a Gaza. An samu baraka tsakanin shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka da Isra'ila. A Najeriya masana sun fara tsokaci kan batun tallafin da Amurka za ta ba kasar wajen shawo kan matsalar tsaro inda suke cewa ba girin-girin ba. akwai alamar cewa irin wannan taimakon ba ana yi bane na a yawanci da muradin da suke yi har a najeriya kungiyar sislak mai sanya ido kan ayyukan majalisun dokokin kasar ta kalubalanci matakin majalisar dattawan kasar na dakatar da sanata abdul ningi inda wani dan kudu ne ba wani wanda ya ya taba shi ina wakiltar shugaban bangare saboda haka yan majalis ke na arewa gaskiya sun ba wa yan najeriya kuma sun ba wa yan arewa kunya To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karantu maku labaran duniya. Ƙasar Australia ta ce za ta ci gaba da ba da tallafin ta ga hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falasɗinawa a Gaza. wanda ta dakatar watanni biyu da suka gabata bayan da aka zargi wasu daga cikin ma'aikatan hukumar da hannu a harin bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kai wa Isra'ila. Ministan harkokin wajen kasar Penny Wong ta ce hukumar na cikin mawuyacin hali. She told reporters that almost $4 million in aid for Gaza would Wakilin BBC kenan yake cewa ministar ta shaida manema labarai cewa za a saki tallafin sama da dala biliyan miliyan hudu ga hukumar nan take domin tallafawa yara da iyalan da yunwa ke kashewa. Isra'ila ta yi watsi da kalaman da shugaban masu rinja a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi inda ya bayyana Firaministan Benjamin Netanyahu a matsayin mai hana ruwa gudu ga zaman lafiya. Mr. Shuma ɗan jam'iyyar Democrat kuma ba Yahudi mafi girman mukami a Amurka wanda ya ɗora alhakin yakin Gaza akan Hamas. Amma ya ce ya damu saboda Isra'ila ta hallaka Falasɗinawa da yawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. I believe a new election is the only way to allow Ya ce na yi amannar cewa yin zaɓe shine mafita ga makomar 'yan Isra'ila. Gwamnatin Amurka ta nisanta kanta daga kalaman sanatan. Jami'ai a Gaza sun zargi dakarun Isra'ila da sake buɗe wuta kan gungun Falasɗina masu jiran kayan tallafi a zirin Gaza. Ma'aikatar lafiyar Hamas ta ce akalla Falasɗinawa ashirin aka kashe tare da jikkata ƙarin wasu sama da ɗari da hamsin. Sai dai sojojin Isra'ila sun musanta zargin sun kuma ce suna nazari kan lamarin. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar alshabab ta ce mayakanta sun kai hari a wani otal da ke kusa da ofishin shugaban ƙasar Somaliya. An jiyo ƙarar fashewa da harbe-harben bindiga a daren jiya Alhamis a otal ɗin SYL da 'yan siyasa da makarraban gwamnati ke yawan zama. Hukumomi ba su fitar da adadin waɗanda lamarin ya shafa ba. An samu sauƙin hare-hare dai a ƙasar na tsawon wasu makonni sakamakon ɓarin wuta da dakarun gwamnati ke yi kan mayakan masu alaƙa da ƙungiyar Al-Ƙa'ida. An saki madugu 'yan hamayyar Sanigar Usman Sanko daga gidan yari gabanin babban zaben kasar. Lauyan Mr. Sanko ya ba da tabbacin sakin nasa tare da ɗan takarar shugaban kasar da yake goyon baya Bashiru Jomaye. Yadda mutane suka yi da fifi kenan bisa titunan babban birnin kasar Dakar. inda suka rika rera wakar goyon baya ga Usman Sanko. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban masu rinja a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi kira da a yi sabon zaɓe a Isra'ila yana mai bayyana Firaministan bayyamin Netanyahu a matsayin mai hana ruwa gudu ga zaman lafiya. Mr. Schumer ɗan jam'iyyar Democrat kuma ba Yahudi mafi girman mukami a Amurka wanda ya ɗora alhakin yakin Gaza akan Hamas Sidi ya ci ransa ya ɓaci saboda Isra'ila ta hallaka Falasɗinawa da yawa waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. Kalaman shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan ta Amurka, Chuck shuma wata alama ce ta samun barka abotar da za a ce ta kud da kud kafin yanzu. Sanata shuma ya nemi da a yi sabon zaɓe a Isra'ila domin raba ƙasar da mulkin Firayim Minista Benjamin Netanyahu, wanda ya ce ya zama ƙarfen ƙafa ga duk wani yunkuri na neman zaman lafiya, wanda kuma ya ce ya ɓata a turbarsa. ya ce ba ƙaramin kuskure ba ne isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar kafa ƙasa biyu da falasɗinawa a kan rikicin shugabanni a amurka dai na ƙoƙarin kaucewa suka na kai tsaye ga yadda netanyahu ke tunkarar rikicin na gaza da yake jawabi a wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce kalaman na sanata shuma ra'ayinsa ne ba matsayin gwamnatin biden ba Ya ce, ba shakka majalisar dokoki reshe ne na gwamnati mai zaman kansa. Ina ganin gwamnatin Isra'ila ta fahimci sosai yadda gwamnatin Amurka ke aiki. Suna ganawa akai-akai, ba kawai da 'yan bangaren zartarwa ba, har ma da 'yan majalisun dokoki. ciki har da sanata Shuma wanda ya je Isra'ila a lokuta da dama a cikin shekaru kuma na tabbata sun fahimci cewa wannan magana ce ta ƙashin kansa. Da yake jawabi a zauren majalisar dattawan a jiya Alhamis, Mr. Shuma wanda a tsawon shekara 25 da yake majalisar yake goyon bayan Isra'ila ya yi gargaɗin cewa yawan mutanen da Isra'ila ke jikkata da kashewa a Gaza ka iya sa a mayar da ita saniyar ware. sai dai nan da nan jagororin isra'ila ba tare da wani jinkiri ba suka mayarwa da mr shuma martani da cewa isra'ila ba wata ƙaramar ƙasa ba ce da ke zama kamar raƙumi da akala kuma jam'iyyar firaministan likud ta ce manufofi da tsare-tsaren tanyahu na da goyon baya mafiya rinjaye a ƙasar rahoton da muhammad annur muhammad kinan ya haɗa mana To a Najeriya gwamnatin kasar tana batun tayin da aka yi mata na taimako daga kasashen waje don yaƙi da matsalar sace-sacen jama'a da sauran manyan miyagun laifuka. Ministan watsa labarai na kasar Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a wata hira da ya yi da manema labarai a fadar shugaban Najeriya inda ya ce Amurka da sauran wasu kasashe da bai bayyana sunayensu ba su ne suka yi wa Najeriya tayin taimako na tsaro. To sai dai kuma masana harkar tsaro suna gana akwai buƙatar Najeriya ta yi taka tsantsan game da irin wannan taimako kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Galibi dai ana kallon tayin taimakon na tsaro da Amurka da sauran ƙasashen waje suka yi wa Najeriya a matsayin wani zancen ji mai ƙarfafa gwiwa da zaburar da kyakkyawan fata domin kuwa ya zo ne a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatarsa kuma ana hangen zai taimaka wajen yaƙi da matsalar sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa da sauran miyagun laifuka da 'yan bindiga ke tafkawa a Najeriya. To sai dai masana harkar tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin harkar tsaro da tattara bayanan sirri na Bikin, suna ganin akwai buƙatar a tantance irin tsarin da za a yi aiki da shi wajen karɓar taimakon na tsaro daga waje. Tsari ne na wanda ake bi da wanda kusan za a ce bai taimaka mana ba ko kuma a za a canza tsarin ne. in ba za mu manta ba karkashin mulkin goodluck ebele jonathan da karkashin mulkin buhari an yi lokuta da yawa waɗanda muke bukatar makamai don magance waɗannan matsaloli na tsaro amma waɗannan kasashen ba su bamu ba sai da muka koma wayansu ƙasashe daban waɗanda ba waɗannan na yammacin duniya ba kafin muka samu wayansu daga cikin makaman sai kuma daga baya sannan suka zo suka yarda mana to ko da aka bayar din ma akwai raɗe raɗen da ake yi na cewa akwai cikin makaman akwai ababen da aka ɗebe wanda ya hana mu cimma burin da muke son mu cimma na magance shi matsalar tsaron. Masanin tsaron ya kuma yi tsokaci cewa ba dole ba ne irin wannan taimako na waje ya kai Najeriya ga gaci. Dole ne sai mun zauna mu a matsayinmu na ƙasa mai yancin kanta mun fitar da tsari namu wanda muke son mu cimma kuma mun yi tanadi na cikin gida ma'ana akwai inda ake yin makami wanda ake cima daikon a baya-bayan nan shi shugaba tinubu ya sa hannu akan dokar daikon din wanda kuma cikin burin da gwamnatin ta take da shi shine a inganta yin makamai kusan kashi arba'in a cikin ɗari na yadda ake yi yanzu to a nawa tunani in ma da akwai taimakon da za su yi mana to a irin wayannan wuraren ne don mu mu samu mu iya dogara da kawunan mu na makaman da muke bukata sai kuma na wayanda za su zo su yi horo na irin sojoji na kundin bala wayanda za su iya shiga dazuzzuka Dangane da zargin da ake yawan yi kuwa cewa Amurka da sauran ƙasashe ire-irenta ba sa kai irin wannan taimako na tsaro sai inda su ma za su amfana. Sai Dr. Kabiru Adamu ya ce, E ba shakka haka maganar take kuma in ka kewaye Afirka gaba ɗaya in ka je san Congo halin da ake ciki kenan nan yammacin Afirka kasashen Somali da sauransu akwai alamar cewa irin wannan taimakon ba ana yi bane na fi sabilillahi a yawanci da muradin da suke yi. To akwai kuma fargabar da ake yi cewar duk inda waɗannan kasashe suka bayar da taimako maimakon a ga sauki sai a ga kwabewar lamuran tsaro. Eh kasashen da ke kewaye da mu kuma inda ma aka samu juyin mulki misalin gadiba kasar Mali da kasar Nijar da kasar Burkina Faso yawanci korafin da 'yan kasan ke yi kenan cewa duk da yake su ga kasar France suke wannan korafin amma kusan abu ɗaya ne wanda ya ja duka kasashen yammacin duniya ba wai an bayar da niyya guda ba don a taimaka. Masana harkar tsaro da dama dai sun yi ittifaki kan akwai buƙatar mahukuntan Najeriya su guji bin duk wata hanya da za